الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da daya ga watan ramadana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku ya dace da ashirin da biyu ga watan hudu miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu ga ashirin da biyu muna wannan masallaci na dogon koli cikin garin zaria a jihar mu ta kaduna kasar mu ta najeriya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon yin daidai tafsirin musulmatu ali imrana za mu tashi aya ta dari da sha takwas insha Allah Allah ka ba mu iko da bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأتونكم خبالا لا يألونكم خبالا وَدُّوا مَا عَلِمْتُمْ قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات قد بينا لكم الآيات تعقلون أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوهم قالوا آمنا عنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الخطأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن الآيوي سمعنا منا سوى kuma suwaye ne za su zama abokanan sirri ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kira da kalmar imani ya jace ga duk wanda aka kira shi domin babu baiwa da ya sai Allah ya ba ka imani Allah yana ba ka duniya ga ya yake so da ba wanda amma bai ba da imani sai wanda Allah ke san shi ya tura shi doka ne take la ta takhidu bi qanatan kada ku miki abokanan sirri amine na fidda in ba cikin ku bane masu imani duk yanda ka ji ne ke maka in ba ki ko mu hafi kada ka kusanto da shi ya domin zai gane makasanta zai maka zaman kasa zai kai ka yi bayan la ya aluna kun duk wanda ba mai imani ba bai da haifuwa wajen cutar da ta hanyoyi da kafa ke da matakan da za a zalunce da ake zata ba muku da wani kafa suna da shi kuma ilimi mai da hanyar ba su kullum da burin ma abin abin da zai je ba su cikin ma'ala da tsakanin wannan shi ne fatan duk wani munafiki da kafin in ya ganki kina walwala ba haka ya so in ya zama wa cikin ni'ima ba haka ya so fatansa ya za a yi a fata cikin tsanani a fata cikin tsakanin kai a shiga wani yanayi na wani wayo asbajatul yin min afwaji daga kalmomin bakin su za ku gane suna fushi da su ba za ku ji alkhairi a bakin su ba da ba wa ma ta kuɗi su yi hukun haka. biyayya da gaban da suka koye a cikin ya ta abin da baki ne na baki ma san Allah ne ake san shi shi no alimi ke cewa akwai da kuma ayati wallahi mun muku bayani ayoyi da Allah da in kun kun ta asiri na in za ku zama masu an da wannan yanki zama masu an ku kiyaye domin kafa fata cikin tsanani imam bukhari da imam nasari da wasu malaman hadisi sun samu da hadisi daga hadisa ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفه الا كانت له بطانه ثالثه بطانة تأمره بالخير وتحبه عليه وبطانة تأمره بالسوء وتحبه عليه والمعصوم من أصمه الله أو من أصم الله والمعصوم من أصم الله صلى الله عليه وسلم يقول باب وانا النبي الله cikin annabawa ta kafa zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan babu wani halifa wanda Allah zai nada shi a matsayin halifa illa ta nasu lahu da zalika nifasi yana da mashawarta za ku zo su ba mu sai ka su kasance ka bi zalatin ta amuru bil khairi waɗannan na kusa da kai a minan nasa kullum abinda da suke fata ka aikata alkhairi su sa ka a hanyar daidai to mu ce ka da abin da Allah zai munna da kai in ka aikata wa bi sanatin ta'amuruhu bi sannan waɗannan aminan nasa su kuma kullum fatan su su sa ka akan kuskure ka aikata ba daidai ba ka yi abin da Allah zai sai dole mu lura da wannan wata hudu alaihi kuma za ka ga suna zuga mutum a kan yi ya ya aikata manna ya aikata ba yi ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wal ma'asumu man asama Allah wanda kawai zai sami kariya shine wanda Allah ta'ala ya kare shi ya Allah ka ba mu kariya ta kare kada ka kama mana wazirai da mataimaka da amine da masu ba da shawara tafiya wannan hadisi yana fassara mana waccan aya cewa la ta bibanatan min ka sami mumini cikakken salihi ki sami mumina cikakkiyar ta ita ce za ta ko da ita gare ki ne shawara ki rike ta hannu duk biyu da kika same ta ina ne nan ne kada ki rabu da ita alkhairi ne da ne shi yasa ibn abi hatim rahimahullah ya ruwaito wata rana an ce masa yadda umar dan harba radiyallahu da anhu inna ha gulaman min ahli siyama kafirun kafirun فلو اتخذته كاتبا قال فبئس خلق اذا بطانه من دون سيدنا عمر aka ce mashi akwai wani yaro matashi wannan yaro matashi ba musulmi ne ba amma Allah ya ba shi hazaƙa da kiyaye abubuwa da iya rubutu a matsayin sakatare mazatakata. Sai aka ce mata yi na Umar, falawin ta hasabu ban ya kamata ka mai da shi sakatarenka. Annabi sal'a sai da na Umar radiyallahu ta'ala anhu yace ka ji ta hasu idan da ba na tauyin dunin ne ina yi haka ina saba ma Allah na rike abokin sirri ba cikin ne yake domin wanda yake ba mu ne ba ko yin lingwalin shi sai ya ba da sirrin ku da kafirai yan wani sakatare a duk wata tafiya shi ne mu na tafiya kuma ba abin da bai sani ba inda komai shi yake rubutawa kullum ma na wajen shi in ka rufe wanda yake ba mai imani cikakke ba ba masoyinka na hakika ba kamar ka ba da wuka ce ga yawo jini ya wuce kan yi ke wuyarka ka ce ga shi bibi inda kake ko ka san sai ya jame ya yanka ma yanka ku sai ya jame ya cika shi sannan mai daga wuka wannan shi ne shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Qur'ani ya karanta da mu san ne abokin mu san ke kawar idan muka ga mutum ba shiryayye ne ba mu guje shi ba za mu samu alkhairin da muke fata tare da shi ba har abada wannan babban darasi ne Ƙur'ani ke koyar da mu ga wanda ya alkama ya faɗaka ya gani. Ta'ala ya ce, Ha amtum guda ba kunan ne haka kuke hayo. Ana gaya muku kuna fahimta amma kuna watsi da jamusa ba ku aiki da shi. kuna son makiyanku kuna son abokan gaban kuna daɗaɗa musu kullum kun mai da su a nilan wala yi zai kuna kun alhalin su ba sa ɗauran ba sa son wata wani nuna bilki ta bi kulli inda gaske ko musulmin arziki ne da kai imani da ayoyin alƙur'ani gaba ɗaya cikin ayoyin alkur'ani da ya mana akwai aqidatul wala'i wal bara'i aqida ta kaso mai son Allah ka ki mai son ka ki mai son Allah ko da ban gidansu idan kika ce kina son wanki ko kina son wani me yasa kike saboda wani tabbayar Allah ne na biyu na son ka saboda wani bawan Allah ne na suna shi ba haka kawai dan wani abu na daban ba aqidan mu kenan da Allah ya wajabta mana son ka da kin kare zama yana karkashin yaddan Allah subhanahu wa ta'ala wa tu'minuna bil kitabi yi imani da alƙawari gaba daya waɗannan mutane da kuka nane masu waɗi za da kun falo amanna ne in suka haɗu da ku ce mun yi imani ai muna tare dari bisa ɗari wa ka lau? idan kuma suka juya baya kuka hagu abdu alaikumul anamila sai su shiga cizon yatsa suna kyalar almuri ko almuna ai na ga kwibin da zan so ka wukar bari dai dama ta zo bari mu samu kafa Allahu akbar abdu alaikumul anamila min al-ghayb sai ku kifi ya san saboda fushin da suke yi da su Allah ya ce kun ka gaya masu yin su ji da su ko mutu da fushin abinda suke nema ba za su samu ba Allah zai kara masu imani zai ba masu imani tsaro insha Allah ta'ala ba za su cimma nasara ba mutu da gairikun sai dai ku mutu da bakin ciki in Allah alimu su zati Allah yana sane da duk abin da kuke aikatawa domin ya san abin da zukatanku suka boye. fiye da abin kamar yadda yake sanin abin da bakunan suke sani Allah zai musu hisabi a kai baki daya da ala ya ce waɗannan mutane ni tamsassun hasana إن تمسكهم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. waɗannan mutane sun kai matuƙan iya san domin in tankaskum hasanatu duk lokacin da alkhairi ya same ku sawa'an nasara akan abokan gawa. ko ɗaukaka a wani fanni na rayuwa ta su'uhum sai su ji kamar za su mutu bakin ciki ya ko wanka kika yi kika yi sai ya ji kamar zai mutu ko ta ji kamar za ta mutu saboda damuwa wancan ne ta fito mata Allahu akbar wa in tusibkum sayyi'an amma inda wani abu zai same ku mugun abu sawa'an wajen yaƙi ne kuka sha wuya ko asara ta dukiya ko wani abu da bawa baya so yafqahu biha za ka da suna ta munna alhamdulillah ai gayi nan ai gayi nan ai gayi nan to wannan ta ce shine aminin ka sai ta ce mai wannan ta ce tawakkili cikakkiyar makiya ta'ala ya ce ku yi haƙuri wa in tafi wallahi in kuka yi haƙuri kuka yi juriya kuka ji dokokin da Allah ya shimfiɗa muku wa tattaku kuka ji tsoron Allah kamar yadda ya kamata a ji tsoron sa la kai, duhun shay'a ma cikin duk wanda suka kula ba zai taɓa cutar ba domin wanda Allah ya ba shi samowa ya isa ya auka masa wanda Allah ya nutsar da shi wa ya isa ya sa shi cikin jiki wanda Allah ya sa shi farin ciki ba ya ya sa shi bakin ciki to mu yi hakuri mu bi dokokin Allah inna Allah bima ya'maluna mutum lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana sanye kuma ya kewaye duk abin da suke aikatawa na sharri da makirci da fajirci da neman yin musulmi zaban kasa amma abinda da mun ake nema game mu mu tsaya akan dokokin da Allah ya umarce Allah ka ba mu jikin kiyaye وإن بدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ أم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون da kisa za mu kuma shi da ya yi wannan kisa tana bukatar nutsuwa domin a fahimce kafin mu karanta ayar bari mu ba da labarin a takaice don a fahimci ayoyin insha Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda da yawan mu mun sani kafin yakin uhudu an yi mene an yi badar haka ne a yakin badar mun san cewa musulmi sun nesa su an shi dukiyarsu wanda aka kwace masu a maka a dalilin imaninsu da yawansu masu arziki ne sun yi hijira ba ko kwabo zuwa madina saboda zalincin kai abu sufiyani ya fito domin da wannan dukiya zai je fatauci sham ya je ya dawo sai annabi ya ce to ga dukiyar ku nan abu sufiyani ya zo da shi ku je ba a jini labari ya kai ma shawa suka ɗauko rundunar yaki abu sufiyan ya samu labari shi kuma ya kama kamauniyar hanya ya sulale kafin shawa su zo wajen yaƙi an gaya musu su ta kubuta suka ce ba za mu koma ba sai mun lallata muhammadu da mun mun tashe su aiki mun karkashe su gaba ɗaya. wannan shi ya sabbaba yakin bada a lokacin musulmi ɗari uku ne da sha uku ciki ma akwai tsofaffi kuma ba an fito yaki ba ne ba wani makamai su kuwa wurin shawa dama yakin suka fito can sojoji suka ɗauko wajen mutu da makamai na ƙarfin amma da yake Allah shi ne mai ba da nasara sai aka yi nasara a kan aka kashe manya-manyan annabi aka kama wajen saba'in aka tafi da su madina wannan ya yi masu aishawa zafi sun ji haushi sai suka yi alkawari duki yadda aka zo da ita gaba daya na wannan kasuwancin za a sai makamai a je a yakin muhammadu sallallahu alaihi wa sallam don haka suka fito cikin wandina kamar dubu musulmi kuma dubu daya bayan musulmi sun fito ma sai munafiki abdullahi bin ubayi bin karu ya ce mu ba za mu yi yakin nan ba mu je a hallaka mu da shi da sa wajen ɗari uku da wani abu suka ware musulmi suka zama ba su wuce ɗari bakwai ba ana ganewa to badam ta haifar da uku annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan sun fito sai suka sauka su kafiran suka yaja zango kusa da uku an gane ko wani dutse ne badar ya ce wani bawan allah ana ce mashi badar shi ya haka rijiyar sai aka koma ana kiran gum rijiyar rijiyar badar an gane ko to lokacin da kafirai suka zo suka sauka a nan annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma abin ya zo ranar juma'a shi ma ya zo ya sauka kusa da uhudi ya yi jama'an musulmi sallar juma'a a lokacin da ya gama sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya nemi shawara mu je mu yakin nan ko kan mu je shikenan abdullahi bin ubayi munawikin nan sai ya ce kada ma mu fita madina kan mu fita madina idan sun zo sai mu harbe su matan mu ma sai su jefe su dan girman Allah in yaki a gidanka ne wane ne aka yi madilla kai da kake gida kai da ko kwallon tarki za a fata naka ne yanzu kamar yaƙin Ukraine da abin nan Rasha kasan su aka shiga duk wannan da ake zuwa ake ma su ake ma Ta ga gurguwar shawara ya kawo da yake munafiki ne kuma an zo gidanka yara akwai yan ƙanana akwai wasu mata masu rauni duk wa za a wa, za a kashe ka amma in aka fita daji fa can sojoji ne a gwada kashi a gane na mai zaki ko ba haka ba shi kenan wasu daga cikin sahabai suka ce a har ga Allah musamman wanda ba su halarci ba da madama suna komin wani yaƙi ya zo suka ce mu fita mu tare wanda ya zo ya yaƙe ka a gidanka ai ya ci ka da yaƙi Nabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga gida ya wata mara ya sa sulke da kayan yaƙi waɗanda suka yi ta cewa sai fa a bita sai fa a bita sai suka ga kamar annabi bai so ba suka yi nadama suna cewa ya manzan Allah mun ga kamar mun tilasta ka ne fita kamar annabi sallallahu alaihi wa sallam in kana so ka zauna kawai in sun zo za mu kare annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kai ما ينبغي لنبي إذا لقي سلامته أن يرجع حتى يحكم الله له ai bai annabi ya tsammaran ba ni ba duk annabawa in dai ya tsammaran yaƙi ko bai ja da baya a bai ja da baya dole ne ya je a yaƙin nan Allah ya hukunta abin da ya so ya hukunta Nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muka ce ya tafi cikin mutane sahabbai dubu su kuma waɗancan kundin kasu su a sake ninkawa shi ke nan ana tafiya ana tafiya cikin dubin nan munafikin nan abdullahi bin ubayyu bin salul wanda dama bai so a fito ba yana da magoya baya ɗaya bisa uku na yakin yana fushi yana abin nan kunkumbura sai ya zuga su sai suka koma kawai kaga an cire a dubu an cire ɗaya bisa uku tsanani ka ce ɗari bakwai sun saura Allah ba akaba ya koma ya ce mu gaskiya ba za mu je a karkashe mu ba mu da jama'an mu Har ma suna cewa launa alamu yau mace ta lallata ba a mu yau gaskiya ba mu iya yaki ba ma ba ma mun san yadda za mu yaƙe su ba da mun san yadda za mu yi da mun je tare da su Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba da tafiya da sahabban gaskiya har suka je uhud ainihin fadamar gangaren uhud suka sauka suma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sanya sojojin musulmi dutsen uhud a bayan Allahu akbar Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam akwai mahalba kyauro kibiya masu fari da baka ya ce to ku masu fari da baka nan kuna karkashin ibn zubair dan uwa ne na amr bin aufin su hamsin ne maharba mutum hamsin ya je da shi a cikin wannan rundunar yaƙi ya ce to ina son ku tsaya a bayan dutsen nan ku ne garkuwan ma'anan da izinin Allah da kuka ga yaƙi ya juya ka fita shi a waje. ko kun ga mun yi nasara ka fita shi idan kun ga an kashe mu kakaf ka fita shi abun umarnin da na ba ku kenan ku tabbata a nan ko yaya kuka gani in ma kun ga tsuntsuna cin naman mu an kashe mu ka fita su sai in ni na ce ku tashi Allahu akbar Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ba Mus'ab dan Umayr tutan yaƙi ɗan uwa ne na bani abdullah annabi sallallahu alaihi wa a lokacin akwai matasa da suka rika zuwa suna tsufa yau sai an fita da su annabi sallallahu alaihi wa ya ɗauki biyu daga cikinsu akwai ma wata iska mai ban sha'awa da aka ɗauki wani yaro matashi sai wani yaro ya fashe da kuka da ba a ɗauke shi ba yake ya za a ɗauki wani ba a ɗauke ni ba wallahi na ji shi ƙwazo in muna kokowa ina ka da shi annabi ya nuna shi yake ba zo ku yi kokowa aka yi kokowa aka tukka aka mutsa can sai buga shi da kasa sai yake to kai ma za mu ka ji mu ne a'a Allah ka ƙara mana imani annabi sallallahu alaihi wasallam a haka tafiya ta tafi har aka kama yaƙi abinda ya auku ya auku kamar yadda za mu gani a ayoyin alƙur'ani da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ga da Allah ya ce wa irga dauta a halitta suna lokacin da ka kai sammako daga ahalinka daga gidanka ka fita domin zuwa wannan yaki tubarru'ul na maqaida da likitari lokacin da kuka isa Uhud kana sauke sansanin sojojin da kana aje kowa a wajen da ya dace dan yaki Wane da wane kai ne da tuta kaza ku tsaya a dama sai tsaya a hagu da jama'ansa ko ku koma tutan ko hudu bayan dutse ku duba ko mahalban kyauro ne da fari da baka kar ku tashi haka annabi ya rika kasa mutane shine su bayyuhu al-mu'minina da lil-qitali wallahu sami'un alim Allah kuma mai jin abin da kuke ne ya fi ku sanin abin da kuke aikatawa shi ne zai ba ku nasara da galaba kuma ya ba ku kariya daga wajen da iza hamasa ne. a wannan lokacin akwai wasu jama'a biyu su muminai ne ba cikin wancan munafukan ba su ma suka yi yunkuri an yafshila su gudu an gane ko shine iza hammat sa'ifatani minkum wasu jama'u biyu daga cikin sun yi yunkuri an tafshala kuma su watse su gudu sai Allah ya ce wallahu kuma. Allah shi ne masoyi majibincin al'amarin maimakon su gudu sai ba su gudu ba ibn jarir ya ruwaito ruwaya a wannan fage yana cewa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa uhud ya fita ne ranar juma'a afwan riwaya ce ta imamu al-bukhari da muslim wanda nake son yin magana a kai wanda aka samo daga jabir ɗan abdullahi yana cewa fi na kaga kaman zargi ake yi a lokacin da wasu jama'a biyu suka nemi su gudu sun haka jabir ya ce mu ne jama'a biyu a kanmu aka saukar da wannan aya iza amma tsakifata ne minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa alallahi falyatawakkalul mu'minun Allah ya ce wannan jama'a guda biyu sun yi nufin gudu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ni ne waliyu ni ne mai taimakon ku, ni ne abin kaunan ni ne mai jibintan al'amuran jabir ya ce na hannu sa'ifata ne mu harisa wa mu salama ai mu ne mutane biyu ba ni harisa ne kabilan ni harisa da kabilan bani salama imam an naha lam tanzil wallahi duk da bambancin zargi ne da ba a saukar da ita ba da ba mu ji daɗi ba mun ji daɗin saukar da ita sun san dalili Ga shi an ce sun nemi su gudu ai kaga kaman zargi ne amma kafin a gama ayar sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallahu waliyyu Allah ne abin kaunar kuma Allah na kaunar to wannan yace wallahi mun ji daɗin ayar nan yawa da ba a saukar da ita ba da ba mu ji daɗi ba amma saukar da ita mun ji daɗi mun yi munna Allah ya ce shi ne waliyu wallahu waliyu ladina amanu kun gani ko yuhrijuhum min az-zulumati ila an-nur Allahu akbar wallahu ma wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito shi wa alallahi Allah falyatawakkalul mu'minun da Allah kawai mu'minai ya wajaba su dogara ba ga wani ba na'am ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى سيبنى الأمم المسلمين نصرا ليباس وأبدا كما تكفي ونلوي أبوه ولقد نصركم الله ببدر وكنا lalle Allah ta'ala ya taimake ku a yaƙin badar Yaƙin badar ya fara ne ranar juma'a ranar juma'a kuma sha bakwai ga wata ramadana wata irin wannan aka yi badar sha bakwai ga watan ramadana shekara ta biyu bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne Allah ya kira badar yawmal furqan yawmal taqal jam'ani shi ne ranar da aka nuna izzan musulunci da ɗaukakar musulunci da darajar musulunci aka karya ƙashin bayan kafici Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da nasara sun san musulmi nawa ne a wannan yaƙi ɗari uku ne da goma sha uku kacal mutum ɗari uku da goma sha uku waɗanda ke kan tumakuni ko doki wanda suke da abin hawa kwata-kwata mutum saba'in ne sauran duk a ƙasa suke duk a ƙasa suke tafi sannan ba su da wani tattali na yaƙi na makamai na musamman kuma mutanen madina mafiya yawan kuma ba mayaka ba ne mafiya yawa kuma cikin rundunan akwai ma da kada kaga ne Allah subhanahu wata'ala ya ce mun ba ku nasara a badam a lokacin da ba ku da karfi a zilla ba ku da wani abu wanda yake na tattali wanda za a ce ga manya nan kowa ya gan ku zai ce waɗannan ko yakin ma za su ba ma yaki suka ce ba su ko kafirai a wannan lokaci ɗari tara ne zuwa dubu adadin kuma kowanne yana cikin sulke rigar kariya akwai rigar kariya wadda mashi bai hudata takobi bai hudata sauro in an harbo bai huda ta duk sun sa kun gani ko sannan ga su jaruman aka kwaso ‘yan bala'i ‘yan kundin bala kaga sun ninka musulmi sun sake ninkawa kuma su ne sojoji wanda suke da training ba tsofaffi kuma suna da kowa a kan doki yanzu misali sai muka ce za ki faɗa da wata kina kan doki ita tana kasa in kika zaɓi doki ba sai ki banga da cikin ba kawai ki tattake dan haka karfin na doki ba kamar wanda yake kasa ba ne to mu duk musulmi a ƙasa suke in ban da mutum saba'in su ne wasu a kan kuma wasu a kan dawaki sauran ko duk a ƙasa suke to a fa wannan yakin ne da aka shiga gwabzawa Allah subhanahu wa ta'ala yake wala kan nasarakumullahu bi badrin wa antum abillah to kina lokacin da kuna yan kadan ba ku da makami a yakin bada amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku nasara akan abokan gaban ku ga su tili ga su da makamai fitinan makamai na fitinannun makamai amma Allah ya ba ku nasara to balantana kuma a wannan yaƙi na mai yake da suna na uhudu wanda kun fito da shirin yaƙi kuma kun kai ɗari bakwai duk da yake kajirai kun kai dubu uku subhanahu wa ta'ala ya ce a abin da ake nema wajen ku ji tsoron Allah Allah ma an kika ji tsoron Allah wallahi ba abin da Allah ba zai yi yawa domin Allah bai taɓa tafar da mai takawa ba shi yake share mai hawaye kafin su fito ko kwalla ba zai bai shi yayi ba ki rike wannan za ki ga aikin Allah fattakullaha la'allakum tashkurun ku ji tsoron Allah haka kawai za ku yi sun zama masu takawa ku zama masu godiya Allah kuma ya ƙara muku ni'ima إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة فلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ويأتوكم من فورهم هذا يمديكم ربكم بخمسة يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من الله العزيز الحكيم To, Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba yana mana bayani game da wannan yaƙi. تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين lokacin da kake gaya ma muminai annabi sallallahu alaihi wasallam da yaƙi ya yaƙi suna neman agaji kamar yadda wata aya cikin suratul anfali ta nuna kuna rabbakum fastajaba lakum anni mumitukum bi alfin min al malaikati murtifina ku kina lokacin da kuke neman tallafi da agaji daga Allah subhanahu wa ta'ala ya ya tsanani ya kai yadda ba a zato. Allah ya maku alkawalin mala'iku dubu. Mala'ika ɗaya zai iya juyar da duniya. Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ayar ya ce in taku lil mu'minina lokacin da kake ce ma mu'minai fiye kuma in bai wadace ku ba a ayyun yaddakum rabbukum ubangijinku ya karo muku sojoji da salasati alati min al malaika aka muku rinsinan sojoji na mala'iku dubu uku dubu uku zali na haka za a yi ta saukar da su a yi ta saukar da su a yi ta saukar da su zuwa gare ku su taimake ku bala Allah ya ce wallahi sun yi isa dan mala'ika ɗaya ma in Allah ya bashi izini an yi an gama in tasbiru abinda ake nema da su ku yi hakuri a fagen fama ku bi Allah da takawa idan dai har za ku yi duniyan hakuri ku bi abinda Allah ya ce ba za ku saba masa ba wa tattaku kuma ku ji tsoron Allah ku yi ɗa'a ga umarninsa da waya yin min kaunin haza wallahi ba da jinkiri ba taimako da agaji da tallafi za su zo gare ku da gaggawa yanzu dai kuma hakokin Allah Ubangijinku subhanahu wa ta'ala zai ƙara maku duka lasafi alaki. bi hamsati alatin min al mala'ikati musawwidina Allah zai karo maku mala'iku dubu biyar kowanne da alama ai waɗanda suka halitta suka ce mun ga mala'iku kowa da rawani eh, kowa da rawani wai kun san dalilin ma da aka ce mala'iku Allah ya ce wa ma ja'ala Allahu illa bi ba a ce za a turo maku mataimaka mala'iku ba sai dan a yi maku bishara shike nan da ni hankalin su ya kwanta Wani kafin fi na su maku domin ku samu kwanciyar hankali ga mala'iku nan an samu ba man nasaru illa min indillah amma in ba ku sani ba ku sani ai nasara hannun Allah ke in Allah ya so ko mutum ɗaya ne wasu mutum dubu sai Allah ya ce kai za ka yi nasara a kansu Allah ya sai ya ne ba wata nasara da za ta zo sai ta wajen Allah mala'iku kawai an ce za a ba ku dubu biyar domin ku samu matsuwa da kwanciyar hankali sun san Allah bai saba mu alkawarin kamar na kan illa min Allah al'azizul hakim Allah shi ne mabuwayi ya yi tsayayi abin da yake so ya yi kuma shi ne mai hikima duk abin da ya yi sai ka ga hikima a cikinsa. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يسرقوا يكبتهم فينقلبوا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون الله أكبر ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم to ayoyi alƙur'ani ya ce wannan nasara da muka ba su biya saka a tarafan min allazi na kafaru domin Allah yana so ya yanke duk wata igiyar sadarwa ta kafirai ya kunyata su ya tozarta su su koma da fushi da takaici game da abin da suka fito ba su samu biyan bukata ba. Auyar bisahun ko kuma Allah yana son ya fassare su a yi kace-kace da su a hallakar da su fayan falibu sa'ibi don wanda suka yi saura ku koma cikin taɗewa abin nema bai samu gwagwari su bai cika ba wannan abin da ya auku kenan subhanahu wa ta'ala ya ce su waɗannan mutane waɗannan kafirai waɗannan makiya ban yi da su laisa laka min al'amri shay'un ba wani abu a hannunka E! wato al'amarinsu rayuwarsu fitinar da za ta same su ko daɗin da za ta same su ba naka ba ne me yasa aka saukar da wannan aya annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda imamu ahmad ya rawaito akwai karwaya ta abdullahi dan umar ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa allahumma il'an fulana allahumma il'an al-harith bin hisham allahumma il'an suhayl bin amr allahumma il'an safwan bin umayya sai Allah ya wato ma'ana annabi ne yake sallah sai yana da ari akan wasu gumaguman Allah da suka fitini musulunci da musulunci da musulmi yana Allah ka tsine mawani Allah ka tsine mawani Allah ka tsine ma alhamis dan hisham Allah ka tsine ma suhail dan amr Allah ka tsine ma safwan dan umayya sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi subhanahu wa ta'ala yace a a laysa laka min al'amri shay al'amarin su ba hannunka yake ba balle da su ma'ana kaka sake tsinewa an gane ko shi yasa malamai suka ce komin kafircin kafiri kaka ce Allah ya tsine maka haka za ka mutu a ba a ayyana mutum ɗaya saboda shirya na hannun wane yau yana kafirci an jima yana iya zama ya yasa aka hana Katsine ne ma bawa shi kadai amma in ka ce ala ne makajirai wannan ba kai laifi ba domin har duniya ta tashi akwai kajiran da za su mutu a kafin shi. amma kawai ka dubi wani katon an ne kasun gumi yana cutar musulunci ka ce Allah ya la'ance shi Allah ya kashe shi a haka an hana an fahimta ya sa Allah ya ce ba wani al'amarinsu a hannunka kenan menene naka isar da manzanci fa inna ma alaikal bala wa alainar hisab duk abin da ya shafi isar da sako shine muka saka a yi mafi da hisabi a bashi rahama ko a bashi a yi masa azaba wannan namu ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala kun ga Ah, Allah subhanahu wa ta'ala a ayoyi da yawa irin wannan abin da ya nuna mana kenan wata tana cewa laisa alaika hudahu walakin Allah yahdi man yasha ba ka iya shiryar da su ko ka shiryar da wanda kake so Allah shi ke shiryar da wanda ya ga dama a wata aya yace innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin to duka waɗannan ayoyi suna nuna in ka mutum na tabiti ko fasiki ko fasika tana fasikanci kada ka dube ta kace a haka za a kare gantalalliya wallahi an jima tana iya jin ka imani ruwan Allah inna quluba bani adam bayna usbu'ayni min asadi rahmani yuqallibuha kayfa yasha annabi yana cewa zukatan 'ya'yan adam na tsakanin hannun yatsun ubangiji da yana canza ta yadda ya so yanzu mutum zai zama matsananci mai tsananin yin addinin musulunci an an ma kuma Allah ya juya zuciya ya zan ba mai san Allah da manzo kamar shi an yi da yawa ko ba haka ba ne alkur'ani ya ce bai salata min al'amuri shai ba ka da wani abu na al'amarin aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimuna ko dai Allah ya anshi duban su su tuba su musulunta su zama mutanen kirki mutanen nagari waɗanda Allah ta'ala ke son ka suke son sa aw yu'adhibahum ko ya basu akan kafirci da takadaranci su mutu a haka ya masu azaba ya azabtar da su gobe kiyama an gane ko kai na zalimuna ko ma dai menene waɗannan mutane a yau azzalimai ne azzalimai ne azzalimai ne yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi alkunuki irin wannan a wannan lokaci kuma ga yawa ana jin yana cewa in yake sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu kaman yadda ruwaya ta zo yakan ce Allahumma an wali da bin wali wa salamata bin hisham wa ayyashi bin abi rabi'a wal mustar'atin min al mu'minin اللهم اشدد وقعتك على مرم وجعلها عليهم ka كسنين Yusuf? Allah ya kan yi annabi ya kan wani addu'a a bunuki da ce ya Allah ka tsashe da walidu dan walidu da salama ɗan hisham da ayyash ɗan abin rabi'a Allah ka sashi da duk masu rauni cikin muminai Allah ka tsananta azabarka da kamunka a kan buda ka sanya masu fari kamar yadda ka sanya ma mutanen annabi yusuf fari na shekarun nan karanta kisan annabi yusuf eh an taba yi? kun san akwai fari da aka yi inni ra'aytu sab'a basaratin hijabun wa ukhra yabisatin ko a'a sab'a an gane ko na ga shanu guda bakwai mulmulmulmul da guda bakwai kanjamammu da ya bakwai lafiyayyu daga guda bakwai busassu me ya fassara shi ne yake za a yi maku ruwa da amfanin gona inda kake zaton za ka fashi buhu goma sai ka fashi ɗari to ka a yi almubazzaranci akwai shekaru bakwai kuma da za su biyo na tsananin fari in ka shuka sai dai ka girbi yayi an gane ko da wannan farin ne annabi ya ce Allah ka sanya shi masu na shekaru irin yadda ka sanya ma mutanen annabi an gani shi ne Allah ya saukar da wannan aya laifar laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun musulun ya ruwaito wannan walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi sani da abin da kuka gani a sararin samaniya halittar Allah ne nufin Allah ne kuma Allah ke yadda ya so shi da abin da ka gani a kan ƙasa da ƙarƙashin ƙasa halittar Allah ne mulkin Allah ne Allah ke abin da ya so shi walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi yasuhu liman yasha'u Allah yana gafarta ma wanda ya so ya gafarta masa ya Allah ka gafarta mana wa yu'adhibu man sha? Allah yana azabtar da wanda ya so ya azabtar da shi Allah ka kare mu barin azabarka fa innahum zalimun ko ma menene ne, ko ma menene waɗannan mutane a ah, zalimai ne ko wa ya zubu mai ya sha wallahu ghafurun mati Allah mai yawan gafara ne Allah ka gafarta mana Allah mai yawan rahama ne Allah ka ji kanmu Allah ka yafe mana ka sa mu cikin bayin ka na gargaru za mu tsaya a nan ko Allah ya nuna mana gobe lafiya da ba mu kwanci boa ma Allah ya saka mu Allah ya saka wa malam da mafi cikin gidan aljanna Allah kuma ya ci iyayen malam shirya da shirya malam malam kamar yadda aka saba akwai masu girma a zori kala daban-daban tambaya wanda yake mutum. Da farko wannan tana tambaya ne har ga mana wajen Allah da gaske ne wanda ya saka cibi sallah na farilla ba ya zama kafiri kuma matan shi ta tafi ba haka abin yake ba. Ba haka abin yake ba. Wanda ya sakaci bai yi sallan da ba ya yi haram. kuma ya yi ne zunubi in mutum ya ci gaba bai duba ba akwai yiwuwan a yi masa azabar mai saboda Allah ya ce ba wani jirgin musalli na lari na hun an fara cikin sa'adu sananin azaban wailin ta tabbata ga da suke wasa da sallah suke jinkirta ta amma cewa ya zama kafiri sai in ya karyata sallan bai yadda cewa dole ba to a nan saboda karyata sai ya zama kafiri matarsa kuma ba ta saku ba kawai don bai yi sallan a ba tana nan a matarsa in ko ya ce sallan ba dole ba ne Allah bai wajabta ba to ya zama kafiri kuma matarsa ta saku Allah ya kare wannan ta ce assalamu alaikum Allah ya kara amanar lafiya da rayuwa mai albarka malam Allah mijina ne duk abin da zan yi masa baya da ni sai idan na yi kuskure na rana ɗaya sai ya yi magana amma duk sanda na yi abu da na burge shi sai ya nuna musu bai ba malam kuma da azumin nan an kawo mana shinkafa gobe biyu da na tambaye shi sai yana ce ɗaya ne na ɗaya ba na na tsawo na zama makaranta kawai sai na tarar da ya buɗe buhu ɗaya wanda ya ce ba namu ba yana karaba malam wallahi abin na yi min ciwo sosai da rai malam yanzu ya zan yi a saurara don Allah ba za a yi haƙuri ba haka za ku yi ta haƙuri da mu ba mun cika girki ba ne ko? to ku haƙuri da mu a baiwa Allah da abin da kika yi maka na alkhairi bai yabawa ikon Allah bari mu ba da minti biyar baki ya gama kai tsayi tukuna sai mu ansa bakin ne na kaikayi to an gama tosawa to sai ma an Bai baiwa Allah in har abin da kika faɗi haka ne Don ayyukan alkhairin da kika yi bai yabo amma in kika yi guda ɗaya na kuskure bai haƙuri to jama'a ba wa ce ki kokari ayyukan ki na alkhairi kina mashi dan Allah ko ya yaba ko kada ya yaba wanda kika yi domin sa ya sani shi zai yaba wannan kai ya dani ba dadi ka yi a ki ba, ka dan yi tuntuni ka kushe ka ba dadi amma tunda kina yi dan Allah kada ya dani ana fatan sakamakon yi da tabbata a wajen ubangiji har kullum ina daga gaya mu duk wanda take ɗakin ne ko za ta ɗakin ne kyakkyawan niyan da za ta shiga da shi bautan Allah za yi duk wani abin da za ki yi na kyautata mu miji ki sa a zuciyarki da imaninki cewa kina bauta ma Allah ne ko ya yaba ko kai ya yaba ka tanke Allah ya yarda da ke da aiki in kin samu wannan kin yi nasara da haka wannan shi ne shawara ta a wannan fanni ka ko da aka zo da shi dubu biyu yake ɗaya namu ne ɗaya ba namu ba ne wannan ba matsalan ki ba ba dai shi ne nashi ba ne ya ce ɗaya naku ne ɗaya ba naku ba ne to ne na tsalaki abin da yake wajibin shi ya kawo in kuka cinye ko kafin ku cinye ya kawo wani ba wanki idan dozin ɗaya aka zo da buhun shinkafa ya ce ɗaya ne namu ba shi da matsala domin kun cinye shi zai kawo wani ba ke za ki nemo ba to kuma kin dawo kin ga ya bude yana rabawa ai sai ki tsallake addu'a yana nema muku gidan aljanna ba ki ji haushi ba kin ga hikimar sa na cewa tsaya namu ne tsaya ba namu ba kenan bari in fassara maki fassaran yadda take wanda ya rike za ku ci shine ne ba naku ba don shadda za ku kai wannan da ya bude yana rabawa tiyaya ko mudu ne naku domin shi ne ku gobe kiyama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam an yanka kungiya a gidan shi yace mana na Aisha a ciki, ba a kai ma makwabta ana ɗiba ana kaiwa ana ɗiba yana kaiwa ya ce me ya saura ta ce ka faɗa ɗaya sai ce alhamdulillah, mun cinye akuya mun asaran kafaɗa ɗaya an gane ko mun cinye akuya mun rasa kafaɗa ɗaya wanda ya saura ba za su ji yake shi muka rasa yawwa wanda aka bada suka cinye su kai da kafan nan duk wasu su suka sha kaushen suka sha gandan kayan cikin nan wasu suka sha suya sai ya cinyoyin nan baka-baka da awazin nan duk wasu suka cinye sai ɗan gefe ɗaya ɗan nan sai ya ce to wannan shi ne muka yi asara mun ci akuya duka sai ka faɗa muka mata to buhun nan da aka raba shi ne eh addu'an bayin Allah wata ko wani in yake Allah saka da alheri sai ki ga buhu ya shigo ko haka dalilin shigowar shi taimakon nan da kuka yi kuma sai a yare muku a dalilin haka domin ba abin da za ka yi ka samu aljanna cikin sauki fiye da kaci da bayan Allah Allah ka sa mun dace na haka kake sake damuwa ko ya ce duka ne zai bayar in dai zai ba ku wanda za ku ci zai kama ku gobe zai kama ku jini kan ki damu arziki kenan sai eh, ka gode Allah idan ka samu miji mai badawa a shigo da Allah kan ki ce sai ki kadai kai ko komi ka samu ka bayar kuni ba rahama ba ke. amma himu na yarhamu wa rahmanu duk mai jin kan wani Allah na cikin shi na Allah ya saka mana da kai ne tambaya na gaba ce malam dan Allah wai idan mutum ya karanta surati yasin sai mutum ya yi sadaka wasu kuma sun ce sai an yi yanka wato kaza ko dai wani abu daga ba gaskiya ba ce ko wace ya fi kamar kowace suwa ne ba a cewa in ka karanta ta dole sai ka yi sadaka ko kayan da kaza sai dai masu tsafi da sihiri suke fadin haka kuma mun ta magana tsafi da sihiri haramun ne a musulunci don haka babu wannan magana ba gaskiya ba ce sura ce kamar sauran surorin alƙur'ani babu ko ƙur'ani ta sauke gaba ɗaya ba a ce dole sai ka yi sadaka ko kayan yi yanka ba Allah ya shirye ni Allah ya saka mana da kai wannan ta ce dan Allah assalamu alaikum Allah ya wa mana lafiya da tsawon kwana malam don Allah ina sa a dawo hankalin mutane masu naci da kuma mai maimaita abin da zai na To, muna jawo hankalinmu gaba ɗaya naci ba kyau, maimaita abin da ya wuce ba kyau yana haifar da fitina. Duk zaman da za yi, wallahi in kina son mijinki sanda kike jin inda ana haɗiyewa a sake halitta za ki ta haɗiye shi kina sake miki kyakkyawan halitta duk sanda mijinki yake maki shi ma inda ana haɗiye matar a sake mata halitta zai ta haɗiye shi ya sake mata halitta mafi kyau dole a kayi kuskure a tsakanin su wata ko gajiyawa ko mantuwa a yi abin da bai dace ko mita ba kyau wata in aka ɗan yi kuskure sai ta lalo abinda aka yi shekara uku ai lokaci kaza ma kai mun kaza lokaci kaza ma kai mun kaza aba aba in ba kau da kai zama zai yi ko shi ya kalli safowa a cikin lokacin kina kaza kin mun kaza kin mun kaza ba zan manta ba har abada malam alkhairi ne ba a san a manta ba shari ba duk wanda ya maka kuskure ya gane ya maka kuskure ya tuba kada ka sake waiwayon wannan laifi kada ka sake kada ka sake kada ka sake akwai wani yana tafiya da abokinsa cikin takaitakinsa sai abokin ya yi masa abin siya sai ya je rairayi kafin su ci gaba da tafiya sai ya rubuta a rairayi suka wuce suna ta tafiya sai ya ɗan mashi wani abin arziki sai ya samu wani ƙarfe mai ƙarfi sai ya rubuta ya sarke dutse ya rubuta a sai ki a ah, wancan ka rubuta abin da zai maka ba daidai ba a rairayi a ƙasa wannan ka tsakula dutse ka rubuta cikin gini wancan kadin mu je wani waje iska ya bambade shi ya wuce saboda kar a tuna abin da ba daidai ba kada ma wani ya zo ya gani ya ce don Allah wane wannan ko da na rubuta a duka. alherin ka ne ina son ya dawwama har abada kowa ya zo ya gani ya maka jawabi sun ji yadda ake zama me mace kuskure yau yi watsi da wannan kaci kaci sake kawo shi a kwakwalwarki in mun kuskure yau mun gane kuskure ne aka yi haƙuri na sa shi a kwandon shara na har abada ba zan sake waiwayin manzan zargi ma sa a ba ko mallakul husna duka in an tarke mu aka sa mu a nizani aka auna mu wane ne bai yi kuskure ba wane ne komi nashi kyautatawa ne tsakanin shi da samuwan shi babu saboda haka masu nisa ku daina ba alheri a cikin shi masu dawo da maganan baya ba na alheri ba ku daina idan kuna son dacewa to shekaran ki goma da miji ko ishirin ki ta hajjata alkhairansa wanda biyu maki dan kuskure ki ce wannan ba kai mun komai ba ta yi min kaza ta yi min kaza ta yi min kaza ta yi min kaza na tarihi ta yi min kaza ta yi min kaza ya ji kaman ana maki wa aiki wallahi wani zai fashe da kuka ake dan Allah ke bari to amma wai ba a haddace alkhairin mutum sai shari sannan kuma a ce ana tsammanin shi eh masu mita ku daina yana daɗa kama maka wani wanda ya je wanda da abubuwa ya haddace alhairan duk wanda kuke zaune ko ba miji ba wanda bi ya san maki kuskure kawai sai ki ga alhairansa da ya maki fili da su a gaban ki daga nan ba za ki ɗauki kuskuren ma kuskure ba sai ki ce sun tibe ne sun tibe ne amma wannan rayuwar da muke ɗauka ba inda zai kai mu suna zaune da mutum ko mijin ko mata kullum kana neman laifin shi ne kana neman laifin ta sunan shi ne babban kusur kuma ba wanda za a ji tsawon shi face an ci bisigin shi kowaye kowaye don ba mala'iku ne ba musamman wannan ba mala'iku ne ba yau in ba za mu yi mu afuwa ba ki gaya mun wanda zai mana abu sabon mun sai Allah ya mana shari'a to a yin ki in za ki fita ai tsakani na da kai ba ya biya la ilaha illallah sai ka ce wani abokin da ba an ne musulmi dan wanki mijinki to tsakani na da kai ba ya biya eh, eh. Allah ka yafe mana na'am

kiwon kifi da ake yi abincin kifin ana haɗa musu da wani wucin kaza ina haɗa abincin kifin a bari na wannan malam da zani na duniya abincin kifin da kika haɗa ko wanda ake siyowa a cikin leda to ita da kanta kake haɗawa ma zo ki koya mana wato dabba don ya ci mushe ba ka hana shi ya ci mushe domin hukuncin shi ba hukunci na ba ne mu ne mukallafai wato waɗanda Allah ya haza mana dokoki sai dai abinda malamai suke cewa duk dabban da take rayuwa da cin na najasa idan ana so a yi amfani da ita a ci sosai a yanke ba ta najasa na wani lokaci mushe najasa ce an fahimta shi ne hukuncin dabban da suke cewa aljallara wanda take rayuwa da najasa ba haramun ba ne ba ta zama haram ba in dai asalin ta dabban da za a ci ne kawai menene za a yi sai a yanke ba ta na wani lokaci hakan san ginin, da wanda ba na jasa ba daga nan sai a yi amfani da shi. Allah ta ba ka? Allah ta ba ta wa da su. tambaya na shi ne, na Allah wani magana ne na ƙarfi na to ana cewa annabi sallallahu da wasallam cikin kalmomin da ya bar gidan duniya da shi an je yana firmaki fil a'la firmaki fil a'la sannan ya rinka fadin Allah Allah wa ma malakat yaminu ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku kyautata ma waɗanda Allah ya mallaka muku a hannun mata ke da zaɓi. Da kuma can an ba annabi zaɓi, kana son a haɗa ka da ayarin da ta fi kowa daraja a lahira ko a baka kasa a rayuwa. Ya aka ji yana cewa zai mu ci kil'a'ala, ci kil'a'ala, sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya Ya sa kamar da ya tambaya da masu Allah ya Allah ne ne ne da mutar da Allah ya wanda yake sauraron kenan ma'ana wanda ne akai rubuta muntarwar akwai da muntarwar منتظر wanda ke jira منتظر wanda ake jira ta karanta hadisin an ce akwai almahadi almuntazar wato wanda ake sauraron zuwa shi duniya shi ne wannan ne amma ne muntazar wanda yake jira muntazar wanda ake jiran wannan ta ce assalamu alaikum da fatan malam yana nan malam dan Allah miji ne ya yi ma matarsa tsari ya nisanta ga ita mahaifiyarsa sai ta ce ya nisanta da ita ya hana ta shi kuma ya ki hannuwa kamar yadda addini ya jirga ya muke ku yi zama kuma zai kusanci matan nasa ita kuma ta ke da wata ranar sai ta ɗauko kwalma ta jan karama kai ta kai ma an kai shi asibiti bayan kwanan biyar Allah ya maka rasukawa malam turjan Allah tana da laifi amma sai an ce ta yi kisan kai a ce tana da laifi kisan kai ta yi ba ba a yi maganar laifi kuma a takaice da hari tamamu abinda ake ce ma da hari shi ne mutum ya kamanta matarsa da wata muhammamar kamar uwa ko ya والذين يبادرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولكنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول والدعاء Ibrahim ya ce ruwan da ya jihari ma matarsa, to sani ƙarya yake yi ba kuwarsa ba ce. wanda ta kuma na ta haife ka ita ke zuwanka. kuma wannan kalma mummuna ce kuma jaman ƙarya ce sai ayoyi suka ci gaba da bayani duk wanda ya yi ma da jihari ma'amalan aure bai halatta sai bayan ya yi kafa azumin wata biyu a jere ba zai ƙara wannan shi ne ƙa'idar musulunci kuma Allah da ya ce a yi azumin wata biyu ya ce min fasulun ayyata masa kafin ya koma mata sai ya kammala wannan hukuba to da ya zo mata ta ci wanda da ta ce nisance ta tana da gaskiya ta Allah ya ce shi kuma da ya zo ta tana da gaskiya haka Allah ya ce amma da ya nace ta ɗauki kwalba ta daɓa mashi a ka wannan ta yi kisan kai kuma ai tana iya ki sai ta daɓa mashi kwalba ta isa ka kusanci mace ba ta yadda ba sai dai maka gwamnato kuma su ta dangi. ya yi zahari ne ya zo mun an yi wallahi ba za ka zaɓu ba yana ganin an koma taruwa a gida sai fita ke lafiya me ya zane ku ke zahari ya yi Allah ya ce sai azumi azumi wata biyu ya biyo mu wallahi an ce ya dawo ba zai dawo Ba amma ki ɗauki kwalba kuma ki hasa inda kika nufa sai kai wanda duk aka watsar mashi da kai kin san lahira ba shi wannan kisa ne na dambanci hukuncin da kisa ne ta ma in ana shari'a musulunci za ta babanci lahira sai da ta yi da ta nemi iyayen shi da ƴaƴan shi su yabe mata ta bi da hakkin Allah in sun yabe Ka yi azumin kafara ce ta neman gafara mene haka da zafi yau koma ya fi ƙarfin ki ne ya kasa mini kai da barba ba iyaka a ce ya yi haram ba sai ki ce ke haram ba yi inda ba ki bayar da kan ki kin mene shi ba ka shi kanshi a ce ya yi haram iyakanta kenan ke ko in ma ya ji ƙarfin ki mukaddara ya ji ƙarfin ki abin da yake bukata ya yi ba ki da laifi saboda illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innan bil iman tilasta miki aka yi yanke na cike da imani ba ki da laifi kamar wanda aka yi mata fyaɗe ne da ƙarfin tsiya ba a ɗaukan ta wanda ke gantari Allah ya kama kowa ina Allah ya saka mu malam da kamar yadda wannan karin da ta ce assalamu alaikum malam ya ba da Allah ya Allah dan Allah ka amsa mana malam ni ina zuwa a wanda shi Da Allah wannan ya halatta kowane mataki kika na rayuwa budurwa ce ce ko matar aure ce sai halarta ki shiga ayari ina jin abin da take nufi sanin matan nan da suka bi dawaki su bi ayari a aje fada kallon su kuwa na zuwa ne ne allo ya ko kuma wancan allo a ina a bakin titi kallon kallon kallon maganin kenan oh wasu ba sukan je ayarin ba ne a sujidoji sukan zo bakin titi na tuna wani lokaci sukan hana mu shiga masallaci ma yi da yake na bakin titi wani lokaci har su ba hammata iska Allah idan da sosai dan masallacin mu kin san dandalin bakin titi ne yawwa yanzu haka maganan da ake na ga wasu na tunanin wata da suka yi ta fafka da eh, ina ganin motan ku yanzu haka a wani mata ne mata mana daga cacan baki suka shiga dambe ɗayan ta aje goyo a gaskiyar magana ku tsaya ku yi gaskiyar magana ba daidai ne ba bai dace da mumina ba a ce kin baro gidan mijinki ko kin baro gidan iyayenki kin zo wannan dandalin siyar wai za ki kalli dauki gaskiya bai dace ba mafi yawan abubuwan da ake yi ba abu ne wanda ya dace da shari'a ba kan Allah idan kina bakin titi ne misali ne nake yi ko kina da yan uwa a bakin titi sai kika shiga gidan da kuka leko ta window sunan babu laifi insha Allah amma irin wannan cakuɗe ne da ake yi wani lokaci matasa su yi wani yunkuri a turon a turai da mazan da matan za a je a kife kin muna gani ai ko ba haka ba ne saboda Allah ya samaki mai imani mai mutunci ka shiga wannan hayaniya bai dace ba mai dace ba Allah ya kyauta Allah ya kamaci a kafin wannan na ƙarfe wata baiwan Allah ne ta ce don Allah na. dawo hankalin yan mata da ma matan auren don muna sallah na tarawih ne jiya a nan masallaci ke nan suka ce suna sallah yan matan nan suna tafsir zuci da mata wani har da masu tullon har da kallon amma yan agaji na sun Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. goman ƙarfe mulki a duk duniya da Allah ya halice duniya a gama duniya a nade duniya hanyoyin ƙwarƙani da kallikan suna suna cewa babu wani dare da ya darajar waɗannan dare da muke cikin Allah ya Allah ya kawo rayuwa wani fa wannan daren sai so mu shiga ne yau da iya mu je kantirin yamma akwai wani bawan Allah ba sa Muhammad ake ce min ya da shi muke tafsiri daren shekaran jiya ya rasu aka yi sa da tsari ina muna nan muna karatu ni ban ma san ana jana'izar akwai dan mu a farbayi ya tafi kaduna jiya da keke na kan ya kaɗe shi yaron muna da Hassan a jiya bayan mun gama ake gaya mun ana jana'izar shi lokaci sai allah ya yi baki rayuwa kuma ya baki lafiya maimakon ki ci riban wannan dare kin fito karfe biyu da sunan ta hajji kin zo kina maganganun da su dace ba kina waya da wanda bai dace ba kina chatting da wanda bai dace ba wallahi hasara ya ki kina akwai ka'ida a musulunci duk wani lokacin da Allah ya fifita idan kika yi ibada a lokacin ana nunnunka miki kilada ne idan kika yi abin tsiya a wannan lokaci za a nunnunka miki zunubi saboda haka in aka dace da lailatul qadar kina chatin din da bai dace ba da wani lalatacce ke ma lalatacciya to daidai da kin yi wata dubu ne kina wannan tsiya zunubin ki na wata dubu za a baki ko na fiye da wata biyu domin a ƙwa'ani cewa ya kairu min alfi shahar ya fi wata dubu wata dubu kuma aƙalla ki samu shekara tamanin da uku da watanni wannan hasana da bai za a kwatanta shi don girman Allah in kin san ba sallah zaki ba in kin fi ku kwanta a gida har ga miki chatin din a gida da yi a ɗakin Allah su zunubi zai ƙaru ba a gina masallaci a yi mataka ta waya ba annabi ya ce an gina masallaci biyu sallah ne da tasiri da ambatan Allah da karatun Qur'ani Don Allah ne makan mu haka yin rayuwa dukkan mu nan ba wanda yake da tabbacin zai kai gobe kuma in Allah ya ni ba kina iya kai batun bataka sakayayyen al'amari sai sa annabi ya ce ittaqillaha haythuma kunt ka ji tsoron Allah duk inda kake saboda ko ina kake ajalin ka na iya samu wani za ki ga yana zaune ne sai ya yi haka wallahi lahira ce wanda yake Allah ya taimake shi kyakkyawan cika wani sai ya sujjada wani kaga ya ci tasowa sai an taba shi sai a ga ya tsingiri wani in yi sujjadan shiru sai ka ya yi lau ya ci jini wannan a social media wani yake fitowa ko wata ne oho a indonesia ne ba wani malami yana yin ma ɗaliban shi bayanin kalmar shahada yana ta maimaita la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai aka gaye lau abinda yake masu bayani a kai kenan ya maimaita ya sake maimaita ya sake maimaitawa sai lau aka tambo shi wallahi la ilaha yake kun gani saboda haka ba ka da wani tabbar komi kowane yanayi kake yana zaune kamar yadda nake zaune din a teburi da abin nan yana karantarwa ba ka da wani garanti a rayuwa dan kana jin kawai zam zam zam ba ciwon kai ba na kaba shi ne zai za ka kasa mutuwa ko ka ji kan mutuwa? Da Allah bi masan mukalla. musamman cikin wannan wata babba mai daraja mai matsayi kwana talatin ko ba da ya kacal ka kasa jurewa wanda ana son ka zama mutumin jirgi a ciki ka shiga wata jami'a ce wanda darsan da ka koya ka tsaffaka shi a rayuwarka ka koyi haƙuri ka koyi amana in ba din amana ba kafin ki fito da kun wasa da ni amma kina da gaskiya amana eh ɗakin ki ba abin da ba shi na jin daɗi ba abin da ba shi na sha da ci amma azumi ya koya maki gaskiya da rikon amana ba za ki shiga ciki ki fito kina hamma ba ana yaya ne kina yau azumin akwai to yanda kika koyi wannan haka ake so ki rika gaskiya da amana a rayuwarki koma ga ubangiji azumi ya koya mana sadaka wanda ba ta sadaka sai ka ji kayi dan kunin nan dan dabinan nan ta sha yunwa da ba ta san yunwa ba ai wata ba ta san yunwa ba Ba faɗa kawai ake yi ina gaya mu wata ba ta san rashi ba komi na samuwa duk tsananin nan da ake ciki ba ta san babu ba da ta ji yunwa na awa goma sha sai ta tuna ashe talakawa na shan wuya ƙasan wanda bata zan babu ba ma ta fi jin azumi gani a to minti biyar shida za ta ci kwalama hmm? bayan minti goma za ta kwamfi wani kayan daɗi to yanzu sai aka ce za ki awa goma sha hudu ko biyar ba ci ba sha sai ka ganta ce bayan. da <laughs> wanda ko ta saba dama in aka ji na safe kila ne a samu na jar ba ma na rana ba ita wannan sai kaga kawai tsalle-tsallen ta take ba ta san ma wani abu na wahalan azumi ba to sai ga mai halin nan take au ashe haka binta take ji to ku sai mata ciyin shinkafa to azumi ya koya mana tausayi ya koya mana sadaka to ana son a rayuwar ki tafi a haka to ai makaranta kika shiga azumi ya koya mana hakuri annabi ya ce kika dube ni kika ce muhammadu na'am kai ne mai san yin wa'azin nan a dokin ko ce yi ce ka ci kanka sai na ci kanka banka ya hakuri wa Allah ina azumi ina azumi ina azumi haka azumi ya koya mana to in ma an gama azumin bayan azumin duk wanda ya zage ka ko yi mutuncin ka kace a wuri ba wani Allah na koyi darasi cikin azumi ba a zagi musulmi ba ya zagi musulmi ba ya fada musulmi ba ya husuma a shi kenan ba kin zama kamar mala'ika haka Allah zai ta sanya ya ta sanya ya ta sanya halin mutuwanki ya aiko da mala'ikun rahama ya ce ku nuna masa gidan aljanna kafin da shiga la ilaha illallah ya Allah ka nuna mana na in ba mu je ba sai kaga kawai tana murmushi ana sace cika sai wani dariya take yi yanzu zai hana take dariya ta huta da shiga cikin a san iya daɗin ka iya wahalanta a duniya mauli eh yanzu nan ki koma gida ki ga mijinki ya kawo kaji da ya ce da shi ba ni buɗe baki sai eh, sai daɗi ko to amma ha sha wahala kafin na kidaji ko ba haka bane ya watsa miki kaji biyan Allah za ma dai da man ki su zuwa yamma za a ci nama amma za a ci fafa to ba shi kenan ba wahalar kowa ba da irin nashi bane an ce miki akwai wanda ke hutu ne da wato wahala a hanyar Allah ke huta ba haka ba ba hala ɗawainiya ba wanda ba za ki yi ba yanzu wani mai kudin mallaki ya riga ki kashi bacci kuma ba zai dawo ba sai kin bacci ko yana can yana kukkullawa to ina daɗi amma gara ma ne dan hali dan gwalgwado matan mai kudin tsiya ta kai ki take kwana da shi in ba ki sani ba yau in gaya maki a gara ma talakawa irin ne a to ya za a ce na ne ne kin ga sai ya kwana bakwai da gidan shi ba waya ma ya gagara ɗauka yana can yana kullawa amma ba abin da ba shi a gida kina da komai amma ba ki da miji ba ki da komai ko ya faɗi dai ta ce aiko ba ta da komai to bai da lokacin ki yana wajen neman kuɗi eh ana ganin ki kawai kina washewa kina daga shanin amma zuciyanki na da kunci ba ba ku gane haka ba hmm? wani shugaban in ya balla wani wajen balla kafin iyalai shi gan shi aiki ne amma kina da ɗan mijinki ya kawo tiyan masara kin gyara eh yamman famfo kun zauna kuna ci tare yaya kika gani kuna magana kuna fira kuna ba'a kuna hana ya ci loma ɗaya biyu kin ɗauko kofin ruwa kin ce buɗe sha ruwa sha ruwa mai gida ba daɗi to ita wancan ba ta samu haka ba ga shi ne kike ganin da yawan su suka masu suka masu sai su kama mai gadi ba sai mai gadi ba mai gadi ba mai jarka tulawa da ba da ruwa ya ka iya ƙato a gida kai kuma ka je kai wata ɗaya a ƙasar waje saboda Allah ta bar mata ko mata ma su ci su sha wannan yana yin jakka fulawan gidansu wannan yana kai su anguwa haba ana magana kwanan baya ba na gaya muku ba ko ba nan bane na gaya muku ko wani ya turo wuri kai ke malam ka ba ni shawara kana neman ka jefa ni a bala'i eh. ta ce wallahi ko in saurari bukatar da ko ta jefa ni cikin fitina eh wai sauraron ne rashin fitina a gun mata mata kun gan ku hmm. Allah ya tsawaye da Allah ya shirye mu gaba daya Allah ya shirye mu gaba daya hmm. Allah ya saka malam da tsari wannan shi ne karshen tambayoyi da ba da ansa da malaye Allah ya sa mizani na alkhairi Suna kamar yadda muka haɗa a wannan ɗauki ta muna karatun Allah ka haɗa mu cikin gidan alkhairi wannan ga masu neman addu'o'i kala daban-daban wanda zan karanta ne ɗaya bayan ɗaya malami na musu a can ɗaya bayan ɗaya saboda sun taru sun yi min wannan ta ce ta ba da sadakar naira ɗari biyu wata da ne ta dinga mun bayani da Allah ya ƙara malam lafiya malam don Allah ina baran addu'a ina da yarinya ana yawan samun matsala idan wani ya fito yanzu ne wani ya fito Allah ya sa shi ne cikin matsala Allah ya bar da muna fatan Allah ya sa mijin kuma Allah ya sa ya zanna gari sannan ina fama tana fama da ciwon ido idan Allah ya sa ta Allah ya baka Allah ya baki lafiya ya baki da damuwa sannan ta ce a yi iyaye addu'a da kuma ta zubar da kuɗi naira dubu da ɗari da Allah ya samu ba Allah ya ji kan magabata Allah ya bayyana maki da duke wannan ita ma addu'a take nema ta ce Allah ya ƙara malam lafiya don Allah malam yaro na baya yaro ya faɗi tun kafin a fara azumi sau yaro ne <clears throat> yaro ne ya ɓace tun kafin a fara azumi take roƙon a yi addu'a Allah ya bayyana da shi Wa Allah ya bayyanar da shi ya dawo gida lafiya Allah ya tsare shi duk inda yake ita ma wannan ta ba da sadakan naira ɗari biyu ta ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malan lafiya amin don Allah da sadakan ɗari biyu nan asusun marayu ana iya a yi na addu'a Allah ya mutu rahama to Allah ya ji kan iyayenki Allah ya ji kan iyayenki Allah ya ji kan mu gaba daya wannan wata baiwan Allah ne ta kawo sadakan naira ɗari ta ce Allah ya ƙara ma malam lafiya ya saka masa da alkhairi don Allah malam ga mahaifa na addu'a Allah ya ji kansu to Allah ta'ala ya gafarta masu ya sa su a firgausi mu ma Allah ya sa mu a ciki ita kuma wannan ta ce dan Allah ya mayaran ta'adda Allah ya shirye shi to Allah ya shirya mana shi Allah ya shirya dukkan zuriya ita kuma wannan ta ba da sadaka da biyu ta ce dan Allah mana ta ce assalamu alaikum Allah ya tsara malam lafiya amin malam don Allah a sa kawuna a adda a kan sana'ar shi Allah ya tabbatar mashi da to Allah ya albarkaci sana'arsa ita kuma wannan ta ce assalamu alaikum malam da fatan alkhairi ya yi ma malam sakamako da gidan aljanna amin don Allah malam ina neman addu'a yaro na ne baya ji kullum baya son zuwa makaranta bai son zuwa wajen sana'a to Allah ya shirye shi ya karkato da hankalinsa a makaranta da sana'a Allah ya shirya mana ƴaƴanmu gaba ɗaya yau bai jin daɗi mara Allah ya ba alhaji garbafi da lafiya bawan Allah an yi rayuwa duk ana taimakon addini Allah ya taimake shi na Allah a gai mun da shi daga wannan na tsakiyar Allah ya saka malam da alheri ga wata bayan Allah ta kawo takalmi ta ce a sa a ba marayu ta ce don Allah malamin Allah ƙara malam lafiya ga kan takalmi don a ba ma marayu don Allah malam a yi man addu'a Allah ya ji ɗan mahaifina Allah ƙara ma mahaifiyana lafiya da jinsa. To Allah ya anshi wannan sadaka na ki ya gafata ma mahaifinki ya ba mahaifiyar karin lafiya da nisan kwana ke ma Allah ya saka miki da mu baki daya wannan ta kawo da cikin a ba malam a ba ɗaya malamin kuma a ba ɗaya malamin sadakan da zai tafi don Allah malam ina son addu'a ‘ya'yana suna samun matsala a tsakanin ko da yaushe ina son malam ya yi masu addu'a ina son malam ya yi mini iyaye na addu'a dukkan su Allah ya ji gansu sannan mijinta kuma a mata a mai addu'a Allah ya ba shi halar da kawo mutu. Muna addu'a Allah ya haɗa miki kan yayin Allah ya sanya kaunar juna a tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da su da mu baki assalamu alaikum Allah ya saka malam da alheri da gidan aljanna da shi da makararraban shi amin malam don Allah yana son a sa ni a cikin addu'a Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi da muna roƙon Allah duk bukatun ki da na alkhairi Allah ya biya mana kuma Allah ya haɓa mu da abin da zai dafe. mu kuma ta ce a kawo banda a cikin addu'a dan Allah yana bin bashi Allah ya sa a biya shi ba Allah ya tsiga mashi hanki Allah ya sa kuma ya zama alkai wata ta kawo hujjoji ta ce don Allah ya yi iyayen da yayin ta addu'a Allah ya ba ki hutun gidan aljanna wannan ta ce don Allah malam ina da ɗan mata ne ina son malam ya sa su a cikin addu'a Allah ya ba ku miji na gari da dukkan masu neman aure Allah ya ba su to waɗannan ‘yan mata Allah ya ba su maza na duk wata wanda ba tana ɗaki miji ba ne Allah ya ba su miji na ta sai a mahaifiyarta Allah ya gafarta mu mahaifiyarka wannan ta ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malamin lafiya tare da a ramma malam ina son ka sa ni a addu'a Allah ya daidaita tsakaninmu da wanda zan aura. Ya Allah ya sanya ƙauna tsakaninku, ya sanya aure tsakaninku, ya sanya zuriya mai albarka a tsakaninku. Saura guda biyu insha Allah wannan ta ce don Allah malam ina neman addu'a ne malam akan yara Allah ya shirya mana dukkan da dukkan musulmi baki daya a mata mata Allah ya haɗa su da mazaje na gari mazan ma Allah ya haɗa su da mata na gari ai wannan ku daina dariya duk namijin da bai sa mata ta gari ba Allah yana cikin bala'i haka matar da bata samu miji nazari ba tana cikin musiba to Allah ya hada kowace mace da miji nazari. mu ma mazan Allah ya hada mu da mata na gari na gaske wasu karfin yi ba karanta wasu an karanta an kashe wuta ne wasu kuma Allah da sai gobe za a rike ya da na ƙarshe take cewa Allah ya albarkaci rayuwar malam Allah ya sa masa zuriyarsa albarka malam ina son ka taya ni da addu'a da dukkanin yan uwa musulmi ina cikin wani hali malam na aurar na aurar na auri boka ban sani ba sai da na shiga yake gaya mini yadda ya aure ni ni ban sani ba gashi saboda tsananin tunanin har ciwon saboda tsananin tunanin abin da ya ta aure shi har ciwon zuciya ya kama da ake ba amma Allah ya ba shi lafiya ba shawara inda kin gane boka ne kana son mai san Allah ya yi kana jin da Allah Allah yawaita azkar safe da yamma wallahi in kika yi dan Allah kin ki karfin shi ki juya mishi baya duk wani tsarin da kike yi ki daina na ya mata kanki saboda haka cikin sauki za ki falla kanki a wannan layin, abin da ya kamata ki kenan ki daina ba shi haɗin kai ya yi maboka tuwo ya zo ya ci na duk gaba ɗaya ki dirgice mashi yawwa in mace ba ta son miji ba a koya mata abin da za ta yi tunatar da ke nake yi ko ba gaskiya ne ba ba ku ne matan ba wallahi mace in ba ta son ka an ce wai kora da hali ya fi da sanda wallahi sun san hanyoyi tata. wanda an ce ma ya shigo ɗakin sai ya ji gaban shi ya faɗi ba mata ne ku ba ko kun fi mu jiya wannan eh, saboda haka duk irin bai wannan na mata na kora da hali yi da tsaro tsaro da tsaro bayan kun gane da matsayin da ke da su da ita da ke cikin da ke fi za ka ce Allah ya kama kowa kan mutum

sai da wala wuri da wuri ta mu ta ina